Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasancewa a wannan bidiyo mai albarka da saduwa a wannan rana ta juma'a mai tarin albarka Allah ya sa dace da alkhairin da ke a cikinta kamar yadda kuka sani a baya mun kawo bidiyo akan wannan simple coin wanda ake shi a cikin telegram da dama daga cikin mu sun buɗa idan kana daga cikin mutanen da suke wannan mining to a cikin bidiyon nan za mu yi bidiyo ne za mu yi bayani akan yadda za ka yi withdraw din shi wannan simple sun ba da dama a yi withdraw sa idan kana yi sai ka je ka mai da hankali idan ba ka yi kuma ka shiga a cikin comment na farko ka je ka yi rajista idan a facebook ne kenan idan kuma a cikin telegram ne dama za ka ga link din idan kuma a youtube ne ka duba a description sai ka danna ka yi rajista ka taɓa link din misali yanzu idan muka shiga za ka ga ya nuna mana haka to idan ya nuna mana haka za ka ga cewa ga abin da muke da shi akan balance din mu tunda mun riga mun kasance muna aiki da shi sannan bayan na mai bayani akan yadda za ka yi za mu yi bayani akan yadda za ka yi upgrading ɗin shi ya rinka tara ma da yawa to yanzu ka gana inda kake ganin wajen withdraw ɗin shi za ka taɓa amma fa ka kula kafin ka je wajen withdraw ɗin ka tabbatar ka yi tax ɗin da ake yi a cikin shi wannan website ɗin ga wajen tax ɗin inda kake gani idan ka taɓa shi to inda kake ganin wajen tax ɗin wajen social tax ɗin shi za ka taɓa idan ka taɓa shi to za su nuna ma inda za ka je ka yi rijista da ita exchange ɗin su sannan ita ma exchanger ɗin zan ajiye maku link ɗinta ita ma a description idan kana kallon bidiyon ne a youtube idan kuma a facebook ne ka duba a comment na farko idan kuma a cikin wannan gida na mai albarka ne na online house tv da ke a cikin telegram zan ajiye maku link ɗin shi kawai a cikin channel ɗin sai ku je ku buɗa idan a website ne ka je ka duba gani yanzu dai misali yanzu ga wajen tax din kana gani ga wajen install app din nan kana iya je zuwa a Play Store ma ka sauke application din kai tsaye to ni na riga na gama wannan tax din to bayan ka kammala abin da ake bukata wannan exchanger din link email din da kai register wannan bot din da shi email din da ka saka wajen register wannan bot ka tabbatar wacce exchanger ta su ta simple da wannan email ka buɗa ta to misali bayan ka riga ka kammala komai abin da za ka yi shine ana inda kake gani wajen gashi alamar wannan withdraw din tunda kana da abin da ya kai minimum withdraw amma ni bari in je in danna wajen inviting ina ga in sauke dan bonus din ya sai mu sake dawo abin zai dan ƙara yawa suna baka dama ko ce bayan 24 hours ka yi withdraw din abin da ka samu a ciki duk bayan 24 hours 10% kake cirewa to sai mu taɓa wajen withdraw din sai mu danna inda aka rubuta continue a ƙasa anan kuma za mu zo za mu sanya amma mata anan to sai mu zo mu danna max din gashi kana gani mun saka sai mu danna withdraw din ka tabbatar za ka yi register ita wannan exchanger domin email din da ka register wannan exchanger da shi da shi za ka yi withdraw da shi za su tura ma to sai mu danna withdraw a ƙasa idan muka danna withdraw din za ka cewa sun ce withdraw din mu successfully to yanzu abin da za mu yi anan shine mu je mu duba a cikin ita wannan exchanger din kai tsaye ma za su kai mu a cikin play store sai su ce mu je mu duba wannan exchanger din to ni yanzu bari mu shiga a cikin account din mu kan gashi na shiga gashi sai mu yi amfani da fingerprints din mu za zai bude mana yanzu zai bar mu abin nan okay so okay gashi kuna gani sai mu danna collect a ƙasa okay so ka gashi nan kana gani yanzu mun karba idan muka kuma akan balance din mu zaga cewa gashi ga coins din da muka karba a wajen su mun cire kenan gashi ya sauka amma yanzu bai da farashi amma riga gashi sun ba da dama kowa ya cire za ka iya kasuwanci da ita wani exchange din hali yanzu komai za ka iya saya a ciki kuma za ka iya sayarwa ga wajen adewalit in kana so ka ƙara ajin adin na wasu coins coins ga sanan kana gani suna da coins kala kala wanda aka yi listing din a ciki ana kasuwancin sa to yanzu kun ga mun riga mun yi withdraw din kuma gashi ya sauka kun ga shi ma wannan balance namu sun rage mana shi to sai da zaka yi boosting idan kana yin tabawa dama kaga misali in ka lura ni daga a kowane awa takwas ina samun damar kilimin na shi wannan tabawa din suna ba dama in taba kusan sau dubu goma sha hudu akwai inda suke ba kusan dubu sittin amma ya danganta da upgrading ɗinka ne in kana so ka yi upgrading wajen da kake ganin wajen boost na ƙasa shi za ka taɓa idan ka taɓa wajen boost to ka ga shi nan yanzu misali wannan mataki gashi kana ganin na kai mataki na farko wannan eh, na kai mataki har na goma sha ɗaya wannan ma na kai mataki na goma sha ɗaya wannan na kai mataki na goma sha ɗaya gashi kana gani waɗansu matakin ma na kai mataki goma sha hudu wannan na goma sha ɗaya duk taɓa ne za ka yi har ka kai matakin da za ka kai har ka kai wannan matakan to gashi nan kana gani idan kana so sai ka je ka yi boosting amma fa za ka bata coins ɗinka amma kun ba ɓata ba ne tunda ƙarin samun riba ne to idan ka yi boosting to shine zai baka dama su rinka ajiye ma a kowane so awanni za ga suna ajiye ma shi da yawa kana taɓawa za ga misali ni taba guda 110 nake tabawa tabawa ɗaya ma to kai idan ka yi farkon rijista ne ma tabawa ɗaya sai dai ka taba guda ɗaya suke baka to ga wajen game inda kake ganin wajen da kake ganin wannan lucky spin ne wanda suna ba kowa ina ga guda guda biyar amma dai ga wannan karo sun saka min guda goma ban sani ba ko kowa haka ne suka saka min guda goma amma a duka guda biyar ne amma yanzu guda goma suke baka dama kai taba sau goma na wannan lucky spin wanda shi idan kai za ka ga suna ƙara ma shi a balance ɗinka kuma suna ƙara ma samu to yadda dai aiki amfani da shi kowa ya je ya buɗa idan baka buɗa ba idan kuma ka buɗa sai ka je ka yi wadduro, amma fa akwai shawara idan ka buɗa wannan exchange ɗin ta su ka yi ƙoƙari ka yi verify ɗinta wannan mining ɗin coin su suka zo mana da shi to gashi exchange ce dama mai zaman kanta kun dai gani kai kokari yi verify ta kai kokari yi verify ɗinta bi ma'ana dai shine KYC wannan shine takaitaccen bayani akan wannan da fatan wannan bidiyon zai amfane mu sai dai kafin in sallama da ku